gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da war haka barkanmu kuma da sake kasancewa tare a daidai wannan lokaci a cikin wannan shiri naku na kowane gauta shirin da ya kunshi tsantsan ra'ayi na 'yan siyasa na kashin kansu kamar yadda sashi na 39 na kundin tsarin mulkin kasar na ya ba su dama. Sunana Abdullahi Lawal Alhatu cike da Allah za mu gabatar da shirin tare da abokin aiki. Adamu Suleiman Muhammad mai sauraro barka da wannan lokaci. To sai a biyo mu domin jin abin da shirin ya kunsa. Adamu barka da Juma'a. Abdullahi da fatan an wani lafiya. Lafiya alhamdulillah ya siyasa. To siyasa ga ta nan ana ciki babban abin da 'yan Najeriya suke a jira su ji bai wuci zaɓe da za a kada a gobe ba sabar a wasu daga cikin jihohi da. Gaskiya ne wannan Adamu wato zaɓe da ake da waɗannan jihohi suke fada a ciki. To in Allah ya kai mu dai a shirye-shiryenmu na gaba masu sauraro za su ji yadda ta kaya a zaɓuɓɓukan. A waɗannan jihohi da za a gabatar da wannan zaɓen ba. to amma mu zo jihar mu ta Kano mm, gadan gadan duk ba daga <laughs> abubuwa suna ta faruwa kala kala iri iri na siyasa to ina ga sai mu bude da kalaman basaraken dan kasuwa Alhaji Gambo Abdullahi dan fasba ba saran Kano eh jinjina yake yi da bangaren shari'a bisa yadda gaskiya take yin halinta musamman akan hukunce hukuncen da aka dinga gabatarwa a wasu daga cikin kujerun da jam'iyyar NPP aka tabbatar mata da su. Duk mutum da ga shari'ar da aka yi da yawan da su da gwamnoni da shawararsu ya san za a samu adalci a kai. Haka muna fatan ma'aikatar shari'a ta najeriya ta ci gaba da wannan aikin alheri ta yi na ba mai gaskiya mai gaskiya ta ba da gaskiyarsa wani gaskiya kuma karfinsa ta kawar da shi haka muna fatan wannan shari'a da ake yi alheri ce ga al'umma za su tsunta gaba. ma yanzu kuna sa rai samun nasara kenan a ita wannan kotun da ake jiran dakon lokacin da za a yanke hukunci. a kwarai kwarai kwarai nasara Allah da Allah ya riga ya ba wani da Allah sai godiya. kuma da aikin alheri nan kowa ya san gwamnati irin wani aiki ba da ba rana ba bacci ba hutu to da ka ci gaba ake so kowa ya samu rabansa a cikin mai harkar ilimi ya samu iliminsa mara lafiya ya samu taimakonsa mara aiki ya samu abincinsa to me za ka ake na da gwamnati wanda za ka kara zube ba kara duk abin da ke sa'adar shi ne ke faruwa a duk da zuwa wasu To fita kalaman na shi dattijan ɗan siyasa ko mu ce basarakin ɗan kasuwa Alhaji Gambo ɗan Fas yana zuwa ne daidai da lokacin da babban mai taimakawa gwamna wato alhajiji na goda shi kuma yake yaba wa tsohon sanatan kano ta tsakiya malam ibrahim shekarau akan wasu kalamai da yayi na yaba wa gwamnatin injiniya abba kabir yusuf a madadin al'ummar jihar Kano musamman 'yan kwankwasiya har wa'anda ba sa kwankwasiya mutane masu kishi masu san al'umma muna gode wa saddaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau bisa irin maganganu da ya fito ya gaya wa shugaban mu jagoran mu injiniya Abba Kabir Yusuf da yabo da yi, wanda ya ce tun ma ake ba wai gwamnatin Kano ba gwamnatin Najeriya ba ta taɓa yi wa ilimi abinda injiniya Abba Kabir Yusuf ya ba to mai girma saddaunan Kano da yadda Allah saddaunan nan an batta a gidanka ko Allah ya kawo ta Allah ta kasance ce to ba wanda ya isa ya fitar da sardauna daga gidanka matsayin Kano a matsayina na dattijan arewa ba irin su annan dan azumi gwarzo da garba dan izala da shi gali sadiku da yake magana ita binta sai ya di ma mamaki take bani mutuniyar da aka zo inda ka san bijimin sa haka aka rinka cinikinta ana cewa dawo hajiya binta siyu tana a'a a dan kara min wani abu alibaba ya raina ki a siyasa aka dauke ki aka kai ki ba bakan maganar da baki gaya ganduje ba wai yau binta sayyadi ita ce take cewa wai gandujiya To kasan Abdullahi ba wai ga iya shi SSA Alhaji na goda ba akwai takwaransa Habibu Sadan Makwarari wanda shi ma dan jam'iyyar NNPP ne ya zo da makamantan irin wannan kalami na shi na goda akan yabawa tsohon sanata Malam Ibrahim Shekarau. Allah ya dare gari ya wayo mutane a kile masu hankali wanda suke yin dawa ta hankali ta ilimi yau sun zo suna yabawa gwamnatin Abba gida gida yanzu Gali Sadiq ina gaya maka da irin su dan azumi gwarzo wannan maganar da Malam Ibrahim Shekarau yayi ya ba su amsa kuma Kano ta kudu muna gode wa Allah da Allah ya dawo da kujerar kawo Sumaila da kanin yan awon igiya kuma Abba da yaddar Allah shi ma zai shekara takwas a jihar Kano bayan ya gama wannan kudin zai wata kudin da yaddar Allah domin a ciyar da jihar Kano gaba a taimaki harkar ilimi a taimaki dan mai da dan mai yalo a harkar lafiya da makamantan wannan mu rabu da yan awon igiya da makamantan amma baka gani akwai shari'a da take tunkara ko na gaya maka kukan kuciya jawabi ne maganar da Malam Ibrahim shekaru yau a jihar Kano ta ba wa yan awon igiya amsa da makamantan akan wannan sun san cewar wannan hanyar magana shari'ar hanyar ta yi tsayi da yardar Allah Abbas ya yi shekara takwas a jihar Kano yana aiwatar da aikin alheri domin cewar 'yan jihar Kano ne suka zaɓe shi sun kasa riƙe mutane shekara takwas rene su sun kasa cin mazaɓinsu da akwatunansu da makamantan wannan sun ɓige da cewa alkali ne zai basu su to ƙaryarsu ta sha ƙarya da yardar Allah Habibu Sadam Makwara to ka san Bahaushe ya ce wai yayin da tsuntsu yake gudun ruwa ita agwagwa linkaya take a ciki mm, shi kuwa honorable shi kuwa Shehu Isa direba shigowa ya cike da mamakin yadda ya je yan kwankwasiyan suna yabawa Malam Ibrahim shekarau din bayan kuma a baya bayan nan ya ce kalaman da suke fita daga bakinsa akan malamin ba haka yake ba kullum shi sa muke cewa akwai karancin ilimi da wayewa a tare da dan kwankwasiya domin a baya ba irin keta alfarman malam ibrahim shekaru da basi ba ba irin bakar magana da basu yi masa ba irin wannan muke gaya musu cewa su rinka sanin akwai mutane masu daraja da kima waɗanda bai kamata a rinka taɓa mutuncinsu ba kai duk dan adam ma allah ya karrama shi Ba ka da dalilin da zaka ci mutuncinsa kaga irin wannan suka yi wa dr ali isa fantami babban malami a duniya wannan muke so su rinka kiyayewa duk da da na san sun jahilci abin da shi malam ibrahim shekarau yake nufi domin mu muka zauna da shi mu muka san shi irin abin nan ne na danna kirji da ake wa matar aure idan za a yi mata kishiya a kawo mata kayan faɗan kishiya a rinka mata kalamai masu daɗi a kuma rinka siya mata duk abin da ake ganin zai faranta mata domin an san cewa za a kuntata mata to malam ibrahim shekarau masanin lissafi ne ya tabbatar da cewa dr harbau ya harba wa'annan mutanen kuma sun tafi shi yasa ike musu kalaman danna kirji kirji kuma ina so in yi dukkanin 'yan jam'iyyar apc da al'ummar jihar kano albishir cewa bi iznillahi ta'ala rana ita yau juma'a sati mai zuwa suna cikin farin ciki da annashuwa To har yanzu dai muna cikin gidan jam'iyyar APC ta su Shehu Isa Direba inda a nan kuma za mu ɗauki kalaman takwaransa Ibrahim Soja Kwantin Kwari wanda yake yabo ga sanatan Kano ta kudu a Abdulrahman Suleiman Kawu Sumaila bisa yadda yake cewa yana nuna kishin al'ummar da yake wakilta. ba maganar jam'iyya ba ce mu a gabanmu magana ce ta mai kai dole ne mu yaba wa abdulrahman kawu sumaila OFR sanata wanda ya ciri tuta fiye da sanatocin Najeriya gaba ɗaya da na APC da na PDP da na ma kowace jam'iyya irin su kayan gwari tak ya wakilci kowa a idan duniya yadda ake ma al'addu'a yadda likafarsa ta ɗaukaka a duniya wajen kare kima da daraja na cin mutuncin musulunci da ake yi a yankin Isra'ila ya fito ya iya tabbatar wa da al'umma na Najeriya cewa ya kamata kuma mun Najeriya su makantu abubuwan da ake wa Falasinawa ba daidai bane. Kenan jam'iyyar ka ta APC babu wanda yake da karfin gwiwar da zai iya zuwa ya wannan abu. kap babu gwanina wanda ya tuta irin sanata abdurrahman kawu sumaila ka san ni ba yaron kowa ba ne jimana ba makana jam'iyya muke ba yanzu magana muke ta wanda ya iya fitowa bai ji tsoro ba ba kuɗi ne a gabansa ba a'a addinin musuluncin ne shi a gabansa To da kalaman na Ibrahim Soja Kantin Kwari bari kuma mu sake dawo ya cikin jam'iyyar NNPP inda za mu ɗauki kalaman babban mai taimakawa gwamna akan kafafen yaɗa labarai wato Honorable Bashir Sanata wanda yake cewa su cike suke da murna yadda suka ga al'ummar jihar Kano suna yabawa da ayyukan da shi mai girma gwamnan jihar yake yi. wanda an yi gwagwarmaya ta kece raini gwagwarmaya ta fitar tsammani wajen kafa wannan gwamnati mai tarihi wanda an yi azumi na shekara takwas wanda duk ɗan kwankwasiya in ka kalle shi kai ka san jajirtacce ne kuma tsayuwa ta daka da jajircewa shine ya kawo gwamnatin nan har mafarkin mu ya zama gaskiya to alhamdulillah muna ƙara gode wa Allah kuma muna ƙara gode wa mutanen da suka yi ƙoƙari da tiritiri wajen ganin cewar mafarkin jihar Kano ya zama gaskiya wanda kuma a yanzu haka an keto wata gaba wanda mun haura tudu yanzu gangarawa ake yi musamman harkar shari'an nan ta mun zo mun ci zaɓe mun ka da APC amma yanzu ana nan ana shari'a tsakanin APC da jama'ar jihar Kano da fata in Allah ya yarda jama'ar jihar Kano za su kuma kai APC ƙasa a shari'a kamar yadda muka kai su ƙasa a zaɓe wanda a kowane lokaci daga yanzu za a yanke hukunci na Court of Appeal wanda muna sa rai a Court of Appeal da Supreme Court duk nasarar mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf za ta tabbata To daga cikin gidan jam'iyyar NNPP mai mulkin jihar Kano za mu sake komaya cikin jam'iyyar APC a babbar mai hamayya inda za mu ɗauki kalaman Rabiu Rabi Tanagar wanda ya shigo yake bayyana cewa daga yadda jama'ar Kano suke ta daɗa yin addu'o'i hakan yana nuna musu wani haske na tunkarar jam'iyyar suna zuwan gawuna a matsayin gwamnan Kano. yanzu abin da muke jira kawai dr nasir yusuf gawuna da murtala salangaro su dawo jihar kano saboda daman shugabancin su mu shine muka yadda da shi amma baka gani kuma ana ganin ga gwamnatin jam'iyyar NPP ne da aka zaɓe ta tana ta gabatar da al'umma ai ai shi hukunci ai ba ƙarya ne ba kuma ita kotu gaba take da kowa ita ce mai yanke hukunci ga wanda aka zalunta shine muke roƙon Allah Allah ya dawo mana da mu kuma muna ganin nasara insha Allah dr Nasir Yusuf Gawuna da shi da Murtala Salangaro insha Allah dawo kamar sun dawo Kano da dar Rasulullahi sannan kuma in yaba wa tsohon dan majalisa mai wakiltar kananan hukumomi da dawakin kudu da warawa wanda ake ce masa mai gidan ruwa dingayi mai gonar ofa dan a yanzu haka tsakanin dawakin kudu da warawa ni ba zan iya tantance maka wanda aka sama wa aiki ba suke dogara da kansu ba a yanzu haka akwai aikin da ya mana mu yan mazabar tanagar kwatuna na kargawa sannan labaran babu abin da zamu ce da kai kamar yanda muka san mai gidan ruwa jajirtarce ne ina shidimta jama'a kai ma kana daidai gwargwado amma muna ba da shawara shugaban karamar hukumar mu na jam'iyyar APC na warawa ya kamata ya duba ƙananan 'yan jam'iyya ya dinga tallafa musu to duk da irin wannan ikirari da irin rabi'u rabe ta nagar suke yi su kuma yan jam'iyyar nnpp irin su ali gyara hausawa jan hankali suke yi ga wasu da ke son bata hukumar nan ta karma akan irin ayyukan gyare-gyaren tituna da take a jihar kano titi na sharaɗa da aka zo aka fafa kira makansa za a aiki a suke cewa karma ta yi aikin banza ya ɓaɓɓaɓare to mai girma Hassan Ɗanbafa shugaban hukumar Karma ba shi ne ya yi wannan aikin ba. Gwamnatin Ganduje wanda suka ɗebi kuɗin jama'a biliyan goma suka ce za su gyara gyaran tituna amma ba a yi aikin ba wannan kwamfam haka yake. Mai girma Abba Kabiru Yusuf ya ce dole sai an zo an yi aikin in ba haka ba sai an ɗaure kowane ɗan kwangila shine ɗan kwangila ta sai ya zo ya zuba burji da baƙin mai ilalace shine aka jona mana ake camu ne to ba mu bane yanzu haka an gabatar da wannan ɗan kwangilar da yake aikin shaɗaɗa a gaban kotu domin ya girba abu abin da ya shuka amma kuma gwamnan jihar Kano shine injiniya Abba Kabiru Yusuf anya ba a ci hakkin sa bane yanzu ai dama hakkin nasa ne shi yasa muka bibiya kin muka kai shi kotu shi dan kwangilan sai ya fito da hakkin kuɗin jama'a da ya zo Ojoro kuma duk da haka mai girma gwamna ya ce kar a bagon haka MD Karma ya rubuta ya ga gwamna aka ce to su saka a shadudin aikin su su kwarma su zo su shi yasa ma yanzu kaga an fidda kasar tsakiyar titin an zuba birji domin motoci su rinka taka shi kuwa honorable Muktar Garba Intine cewa yake maganar adawa a jihar Kano ta kare tunda ya jiwo su kansu abokanan adawar tasu suna yabawa ayyukan alkhairi da injiniya abba kabir yusuf yake gabatarwa a loko da sako na jihar nan magana adawa a jihar Kano babu ita tun da gashi 'yan adawa da kansu suna yaba mai girma gwamna suna yayi aikin shekara takwas a ƙasa da wata shida to ina ga Allah ya ba mu aro ya ara mana damarsa mun tabbata akan wannan gwamnati mun yi shekaran mu hudu mu cika ta mu ƙara hudu to kai ka san adawa babu ita a jihar Kano sannan in yi amfani da wannan dama in gode wa 'yan majalisu na jihar Kano OSP Siyali shugaban majalisar mai girma sifika Falgore 'yan fansho sun ce sun ce dattijan arziki sifika Allah ya saka da alheri sannan matasa da yan gwagwarmaya sun ce a yaba sifika a musu godiya yan kungiyar dabai sun ce sifika wannan aiki yana kyau sannan ƙara yaba wa sifika bisa wannan haɗa kan yan majalisu majalisa shiru ba wata hayaniya ana zaune kalau ba a taɓa sifika wanda yake sauraron yan majalisa ba ruwansa da shine shugabansu duk wanda ya zo da abu zai ce menene matsalar ya za a yi a magance to wannan haka ake son sifika duk wata nasara da gwamnati ta samu to fa daga majalisa majalisa ake samun ta kuma majalisar nan sai fa an samu jajirtaccen direba wanda ya iya tafi da tsari yadda ya dace ga sifikan mu na jihar Kano To a yayin da Muktar Garba Intine ke wannan batu shi kuwa Habibu Indabawa mai yangu-yangon kwankwasiya godiya ya shigo da ita ga mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf bisa yadda yake zakulo kilan mutane yana ba su mukamai. Commissioner na Education Umar Haruna Raguwa jajirtacce kuma jarumi mai gaskiya da amana wata makarantar babu kayan karatu wata makarantar babu allo sannan ka ɗauko iyas e kabiru ado zakirai sun haɗa kai da kwamishina umar doga domin ceto ilimin 'ya'yanmu talakawa daga halin haulayi da aka saka shekara takwas da wannan kuma nake ƙara kira ga shi mai girma kwamishina na education da kuma es na gidan malamai lalle sa ido mai girma es ka zo kana postin domin daman tsarin gwamnati ba a ce lalle ilallah inda kake so a nan za ka zauna ba baya tana nema ta hayu domin akwai waɗanda an yi postin din sa ɗauki sa kai su wasu gurare sun ki tafiya mun samu labari kuɗi na World Bank da ake taimakawa 'ya'yan talakawa waɗanda ba sa iya zuwa makaranta don a tallafa musu wannan kuɗin suka saka wa idan kwalama lalle sai sun amfana da shi gwamnatin injiniya abba kabiru su gwamnati ce da babu cishishen dala babu kawaci wa tashi ko babu ka samu raba a cikin ta magana ce ta gwamnatin da za a taimaki talakawan jihar kano daga kalaman na habibu inda ba mai yangu yangu har yanzu muna bangaren waɗanda laya wakil rufi inda za mu ɗauki kalaman honorable murtala gamba da margu daga ƙaramar hukumar Bichi, wanda yake gode wa wakilansu a majalisar tarayyar ƙasa da kuma na majalisar dokokin jihar kano bisa irin ayyukan alkhairi da suke gabatarwa a wannan ƙaramar hukuma tasu ne godiya ga mai girma zaɓaɓɓen dan majalisar tarayya na karamar hukumar bici da zaɓaɓɓen dan majalisar jiha na karamar hukumar bici musamman a irin gudunmawa da suke bada wa a karamar hukumar bici akan kawo ayyuka na alkhairi a kan kada ko hanya ta da ta tahi daga garin yaka sai zuwa markin zalli babu abin da za mu ce da mai girma zaɓaɓɓen dan majalisar tarayya na karamar hukumar bici sai godiya sannan kuma ina mai bada shawara a karamar hukumar bici mai girma zababben dan majalisar tarayya kalubale ne fa a cikin jam'iyyar APC domin wa'annan na da aka yi a ƙaramar hukumar buce fa an yi kiwon makahon kare domin wa'annan jagorori da aka naɗa mun kalubalance su ga baki su amma duk da haka muna yi maka godiya da naɗa mun taruba gudu akan wannan kujera da mai girma woman leader ta karamar hukumar buci rahana da kuma mai girma sa media alayya jamilu masa kuma ina kira ga mai girma sanata fa a fito a yi gyara a karamar hukumar buci ko kuma mu fito mu fasa kwai domin mun ga wasu 'yan gambarar siyasa da suka baibaye ka a ƙaramar hukumar buci kuma ina jajanta wa mutanen gabar da buci da aka yi musu wannan naɗe-naɗe musamman a mazaɓata ta yan Lami da aka ɗauki mai gilahi roba aka bashi wannan kujera 2027 sai mun mai kuli kulin kubura irin na siyasa a karamar hukumar Bauchi a yayin da shi Murtala Gambo da Margu yake ba wa 'yan majalisar masu ci ita kuwa Maryam Murtala Ungogo daga karamar hukumar Ungogo shigowa ta tana yaba wa tsohon dan majalisar su kai irin gudunmawa da yake bawa ilimi a karamar hukumar wato ta Ungogo kuma ka ita ce shugabar makarantar nan ta Ma'aruf Mai Wake Memorial Islamiyya muna matuƙar farin ciki da abin da honorable sani ma'arif mai wake ya zo yi mana a wannan gari na jangaro. yara da ɗalibai na wannan makaranta da mutan gari na jangaro muna matuƙar godiya da abin da sani ma'arif mai wake yi mana a wannan gari namu na jangaro. asalin guri da rami ne yana barazana ga rayuwar mutane na wannan gari amma ya zo ya sa miliyoyin kuɗi ya cike shi ya zo ya mana makaranta mai ajujuwa guda hudu ya kawo mana kujeru da littattafai aka raba wa yara sakamakon da wurin bola ma ake zuba a wurin rami ne ake zuba bola amma ya zo ya cike shi ya zo ya kawo kujeru na zama da tebura to gurin da yake ba security a lokacin ba a zagaye yake ba aka zo aka sace da muka zo muka sanar da shi bisa kokarinsa da jajircewarsa haka izo ya sa aka zagaye makarantar aka sa mana get sannan kuma teburan nan da kujeru da babu gaba ɗaya ajujuwan guda hudu ya ka guda ɗari biyu kowane aji guda hamsin hamsin an saka sannan ya zo ya baraba littattafai kowane yaro an bashi littafi na makarantar muna godiya Allah ya saka da alkhairi Hajiya Maryam Murtala Ungogo kenan shugabar makarantar Ma'arub mai wake a Memorial Islamiyya da ke karamar hukumar ta Ungogo. Donnan kuma mu leƙa ƙananan hukumomin dawakin kudu da warawa inda za mu ɗauki kalaman Honorable Mustapha Bala Dawaki tsohon wakilin yankin a zauren majalisar tarayyar ƙasa wanda yake jawabin karɓar ƙaddara a kan hukuncin da kotun ɗauka ƙara ta zartar akan ƙarar da ya gabatar a gabanta. wannan hukunci da kotu ta yi shi ne kaddara kuma mun karɓi kaddara kuma za mu ci gaba da yi wa jam'iyya biyayya muna kuma jawo hankalin 'yan jam'iyyar apc da su yi haƙuri mu haɗa kai mu ci gaba da tazan jam'iyyar apc kuma mu ci gaba da addu'o'i na samun nasarar gawuna da garu a wannan hukunci da za a yi na apricot da samu da rashin daina wajen ubangiji lokacin da ubangiji ya bani har shekara goma sha biyu bai shawara da kowa ba kuma yanzu da ya karɓa ba wanda zai shawara da shi kuma alhamdulillahi tunda an yi abubuwa waɗanda na taimaka a ƙasa an gina mutane an ɗauki mutane aiki an yi ayyuka waɗanda suke masu taimakawa jama'a da garuruwa baki daya za mu ci gaba da kuma jawo ɗansa ayyuka waɗanda za mu ga iya ƙoƙari mu ci gaba da taimaka wannan ƙananan hukumomi na guda biyu da wakin kudu da wara insha Allah dama ina rike da mukami kusan guda biyu ko uku ni ne jagoran APC na ƙaramar hukumar dawakin kudu wato chairman na caucus wato na elders Sabo kuma ni ne dan majalisar tarayya yanzu da na koma tsohon dan majalisar tarayya to wannan mukami kuma yana nan na shugaban dattawa na wannan ƙaramar hukuma Honorable Mustapha Bala Dawaki kenan wato tsohon dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar Dawakin Kudu da Warawa. Har yanzu dai a bangaren Yaban, inda za mu saurari kalaman Saifullah A Umar wanda ya shigo yana miƙa godiya bisa nasarar da Honorable Idris kawu ya samu a matsayinsa na tabbataccen dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar Kumbotso. Muna godiya ga jagoran ɗariƙar Kwankwasiyya Injiniya Injiniyar Rabi'u Musa Kwankwaso da zaɓaɓɓen gwamnanmu mai albarka Abba Kabir Yusuf bisa jajircewa da suka yi wannan nasara ta tabbata. Hakika ba wai Idris ɗan kawo ne da farin ciki ba mu al'umma ƙaramar hukumar Kumbotsa ne baki ɗaya mu muke cikin farin ciki saboda muna cikin tabu na damuwa shekara goma sha biyu wannan ɗan majalisa da Allah ya tabbatar 'yan Kumbotsa ba zaɓarsa suke yi ba Allah ya kawo ƙarshen shi. Da wannan gaban nake amfani da ita tsohon dan majalisa ya sani shekara goma sha biyu ana turo constituency ana turo damammaki na yan karamar hukumar kumbotsu domin a ɗauke su aiki a zo a yi musu aiki za mu bibiya domin ba mu zuba ido mu kyala abin haka ba amma ina aikace aikacen da ya aiwatar mu a ah, ai ko yanzu a ƙarshen nan gab da shari'a an yi wani biri boko titin kumbotsa garin kumbotso an yi wani aikin faci-faci wanda ana yanke hukunci ma suka kwashe kayan su suka bar wannan wajen da suke aiwatar da wannan aikin wajen saboda bukatarsa ba ta yi. amma a tsawon lokaci kana so ka ce babu wani abu da ya taɓa aiwatarwa da kumbo. to ni gani ni dan mazaɓacciranci ne ta ba shi gudunmawa a baya amma hasali cewa ya ma da 'yan jam'iyyarsa su ba sa kotu ce take ba shi. To da kalaman na Saifullahi A Umar Ciranci daga yankin karamar hukumar Kumbotso na ga Abdullahi za mu tsallaka jihar Yobe inda za mu ɗauki kalaman Salisu Lawan Jakada wanda yake cewa su al'ummar jihar babu wani abin yabo daga gwamnatin mai mala mu dai a jihar yobe mun san ko paracetamol ba a bawa yaro barantana a bawa mahaifiyarsa don nuna ne ci saboda haka wannan magana ce ta bambadanci ta siyasa mu yan jihar yobe mun san wannan abin da take faɗa ba gaskiya bane akan harkar ilimi kowa ya sani a jihar yobe lokacin da gwamna mai malabu ne ya hau kan karagar mulki ran da aka rantsar da shi ya ce wai zai yi state of emergency a jihar yobe akan harkar education ya faɗa a baki amma a aikace ba mu gan shi ba dan har ya zo shi ya ce a zo a yi a filfawun a jihar yobe wanda an yi a cikin jihar yobe an tafi abuja an yi a abuja an tara makudan kudi sama da naira biliyan biyu da miliyan ɗari uku a cikin wannan kudi da nake faɗa maka ni kaina salisu lawan jakada na ba da gudunmawa da hannu na naira dubu ɗari a cikin garin guri da aka yi a kofar fada kuma da aka zo aka yi wannan abin abin bai yiwu ba gaba ɗaya yanzu ba mu san ina ma harkar ilimin yau ba ta sa gaba ba a jihar yobe muna da makarantun kwana guda hamsin da uku abin kunya ba gwamnati wai ba za ta iya ba su abinci ba an dawo da su je ka dawo yanzu sun koma kawai makarantun kwana da muke da su guda ashirin da ɗaya a jihar yobe daga hamsin da uku fa wannan abin kunya ne To Adamu ka ji kalaman Salisu Lawan Jakada daga jihar Yobe kuma ina gada kalaman nasa za mu karkare shiri sai dai kafin mu sallama Adamu ina so amfani da wannan dama na taya Hafiz Tsamiya babba murnar angon cewa da zai yi a gobe idan Allah ya kai mu da misalin karfe goma na safe muna fatan Allah ya bada zaman lafiya Allah ya tabbatar da alkhairi amin har ila yau muna sake amfani da wannan dama domin mu taya murna ga kani wato Aminu Lawan Dalhatu da zai angwance da Fauziya Dauda a can garin Kaduna wanda muna addu'ar Allah ya sanya alheri ya bada zaman lafiya to amin summa amin Adamu ina ga da wannan kuma bari ba. Amurka da masu sauraro domin a sallama. Gautan faɗa da hujja ba gautan faɗa da makami ba. To a madadin jagoran shirin Nasiru Salisu Zango da dukkanin sauran abokanan aiki da muke haduwa domin ku ji mu a cikin wannan shirin. Salisu Bafayo Ibrahim isa dan uwa Rano da Abdullahi Lawan Dalhatu da muka gabatar da shirin Murtala Abdullahi dan Sudu. Umma Suleiman Sagagi kamar kowane lokaci kan kokari gurin sarrafa na'ura ta sada mu da ku har ku ji mu. Sunana Adamu Suleiman Muhammad da fatan za a yi hutun karshen mako lafiya. Wassalamu alaikum warahmatullahi.